sunana muhammadu kiruwa ardon zuru shugaban kungiyar miyatti allah cattle breeders association of nigeria wadda aka sani miyatti allah wannan magana ta wanda ya yi magana magana ce mai sarƙaƙiya a najeriya kuma ina jawo hankalin jami'an tsaro ina jawo hankalin kabilun najeriya saboda wanda ya waɗi wannan magana ya ayyana sunan shi a matsayin president na ƙungiyar shi wadda ita ce aka ce funma ne ko meye ne saboda haka idan wata kungiya ta hito ta haɗu wani abu to akwai jami'an tsaro waɗanda ke da haƙƙin gano kungiya da matsayinta da zamanta da ƙa'idodinta da ayyukanta saboda haka ina kira ga jami'an tsaro akwai ainihin hukuma mai zaman kanta wadda ita ke da haƙƙin gudanar da ba da umarni da tabbatar da rijista kowace kungiya a najeriya kuma abin da ke waruwa plato kamar yadda yi magana mu kullum muna yin allah waddai da kashe-kashen da ake yi ba a jihar plato ma a najeriya baki daya domin taɓa rayuwar ɗan najeriya ɗaya kamar ka taɓa rayuwar 'yan najeriya duka ne da ƙabila da ke jos da hilanin da ke jos dukansu 'yan plato ne ya kamata a san cewa idan an kashe rayuwar bahillaci daya rayuwar bahillacin jos ne aka kashe kuma mutumin jihar plateau ne kuma dan najeriya ne idan an kashe birom daya an kashe rayuwar birom dan plateau ne dan najeriya ne don haka dole ne hukuma ta jawo hankalin mutane kuma a jawo hankalin masu farfaganda waɗanda ke unwani da wannan rikici akan matsayin siyasa ana iya sa wasu domin a yi ɓatanci ga al'ummar fulani a biya su su yi wannan magana don su ƙara zahawa rikicin makiyaya a najeriya domin su yi unhwani su yi ɓatanci ga gwamnatin najeriya domin ganin shugaban ƙasar najeriya bahilla ce ne a sashenmu babu wata hanyar da ba za a iya bi domin a yi ɓatanci ga wannan gwamnatin ba amma har ɗan zuru ka kula ai eh, mai wani mataki za ku ɗauka tun da yanzu duk kafafen labaru maganar me yace Allah kawai suke suna cewa ku ne kuka yi wannan magana ya za ku yi ku wanke kanku ya zama a daina amfani da sunanku akan irin wannan bayanai. ai mataki ya riga ya kammala don ga mu gaban ku a matsayin ku na yan jarida muna hira da ku muna magana da ku da jin mu ofis din mu kuka zo kuka nemi labarai muka yadda kuma muka zauna za mu ba ku labarai don mu ba za mu ɓoye kanmu ba ina ainihin waɗanda su suka yi wancan labarai ina ne ofis ɗinsu ina ne mazauninsu kuma waye ne suka nema cikin 'yan jarida da zai yi musu bayani mu yanzu matakin da muka ɗauka shine ya kamata mutane su rinka ma wannan ƙungiyar adalci ya kamata mutane su fahimci wace ce ƙungiyar mai ta'allakatul bridges duk wanda ya aikata laihi a hukunta shi daidai da laihin da ya aikata ko da ni ne na yi abun da ba daidai ba shi ne nake in ba da haɗin kaina ga hukuma domin ta hukunta ni